isa a yaƙi ne Zaunar kin soyayyar ki ba ni da ranar dainawa Zai tafiya a cikin ƙauna ba ni da hanyar koma Tun da na tike ke zan aura ba ni da niyyar fasa Allah ne mun kyauta tilas ne na godewa Dan shi ne mai Shari'ar ki ta burge ni, ta ɗaukin san tsammani, ta warkar da dukar rauni. Dama in magana kan ce idan dare bas da rabo, abin da ran biya tsara shi ya san mana zanen zabo. Na san watakin zamzara da ni da ke min yau sabo. Bisa da ni kuma ciwo ne girma yake tamkar gyambo, ki lullube ni ki saya ni. a zuciyar ki ki tura ni ki samu kulle ki kulle ni yadda nake jin kyarai na harshe bai ya furta. abinci ko ruwan shana idan nake ba ni tunawa farin ciki na kan garu bana fushi sai dara wasu gare na muradi na na zuciya ke ce dai ba ta biyin kya galibi na na baki dukkanin yarda ki da zan ba sirri na kin san akwai ba kya roko baki gudu dan babu na lalle ku ni mai sa ne samun ki zaɓin Allah ne na gode Allah tilas ne sabo jirgin wawa mai bai san wasa ba ba a ce maka kodo ba a ganka da ko zama da makoci bai ku zama da masoyewa yarda da lumana kauna yaudara ga masoyi barna mai fushi da masoyi daina ban gudun ki ta wadu ya koko sanani ke na nuna don kwasan kitin jini a wajeni. ta ni kokarta dan da baki duka kulawa ta ta na alkinta duka sirrikan da muka zanta zuciyata na baki don ku ba kyamin raki ga zuma ga alkaki ɗauki duka na baki ko da yaushe ina kewar ki sahiba mai kaunata na baki zuciyata na baki na daɗe kan kaunar ni ina jin kewarki babu ranar da zan barki to ina matukar sanki